ni dai irin wannan abu da yawa yake wannan waken na daga gani taba min shi yake wallahi wannan waken na daga gani akwai abin da ke taba min shi kuma ko uban waye mai taban waken nan ko mutum biladamu ko jinni ne shi wannan wake na ni dai wallahi ni wannan waken na ban yadda ba da sake da sake wai wai wai wai wai kawai nan na cewa kenan an taba min to ƙarya ne ba gashi nan an taba din ba eh an taba din wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai yo wai yo yanzu yake nan wannan wake na dan na ce an taba wake laifi ne eh dan na ce eh kawai kuma yana rika ji ana tafkata kai ko ce ne masifa ce wannan eh wannan ko ba da sarkin aljanu tan una na wannan shuka ne ta masifa eh. wake na eh. wake na wannan wake na zarce shi ka gani taba shi ake wannan wake eh da alama taba shi ake kwarai kwa kamar karan mari na ji mari ka galla mu mari ka ta wani karan mari ta ina yanzu yanzu ka <laughs> Wato kana nufin dan ka ci an ka kuma sai ka ce za ka mara? Wani Wai wai. Wai. Wai. Wai wai wai wai wai. Kai. To ai. Kai. Kai. Kai. Kai. An dukan. Wai wai. home